a yau talata sha uku ga watan Yuni na shekarar dubu biyu da ashirin da uku. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga hawa da kanin labarai. A yau talata ne hukumomi a Pakistan suka bayyana shirin kwashe mutane daga yankunan da ake hasashen wata mahaukaciyar guguwa mai tafi da ruwa mai karfi za ta gita ta kansu. hukumomin a ukraine sun ce rasha ta kai wani harin makami mai linzami da ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla shida da jikata wasu 25 a yau talata ne shugaban amurka joe biden zai gana da sakatare janar na kungiyar nato jens stoltenberg a fadar white house kanin labaran kenan a cikin shirin namu nan za ku ji cewa majalisar dokokin najeriya ta goma ta yi sabbin shugabanni muna tafa da karin bayani za a ji cewa a jamhuriyar Nijar waɗansu mutane a akan babura ɗauke da makamai sun kashe mutane bakwai a yankin Shetau a cikin ƙaramar hukumar karkarar Bazaga a cikin gundumar birnin Kwanni. Bayan haka za mu leƙa jihar Florida da ke nan Amurka domin jin halin da ake ciki dangane da gurfanar da tsohon shugaban Amurka Donald Trump a gaban kotu. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata a wannan lokacin. Yau ma zan gabatar da shirin noma tushen arziki. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. A yau talata ne jami'a a Pakistan suka bayyana cewa shirye-shirye sun yi nisa na kwashe dubban mutane daga yankin da wata mahaukaciyar iska mai tafi da ruwa ke shirin ratsawa da ta kunno kai daga arewacin tekun Arabia. Mahaukaciyar guguwar da aka yi ma lakabi da Park Joy ta wato tana tafiya ne da nisan kilomita 470 kudu da garin karachi da ke gabar ruwa kilomita 460 daga kudancin yankin datta hukumar kula da yanayi ta pakistan ta ce bifar joy na tafiya ne da iska mai karfi da ta kai kilomita 150 a duk sa'a guda da kuma kilomita 170 a sa'a yayin da take fizga da turoko wato da matsanancin turokon iskar da ruwan ke yi a tsaye ya kai sama da mita tara. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da kiyasin cewa ana sa ran mahaukaciyar guguwar mai tafa da ruwa ta sauka da tsakar ranar Alhamis tsakanin Karachi da makauciyarta Gujarat ta India da ke kusa da ruwa. hasashai dai ya nuna cewa kimanin gidaje dubu tara ke cikin hadarin haduwa da wannan mahaukaciyar guguwar mai tafi da ruwa mai karfi akwai yiwuwar a samu ambaliyar ruwa a yankuna da dama yayin da guguwar da ruwa mai karfin gaske ke ci gaba da tafiya cewar ofishin majalisar ɗinkin duniya mai kula da al'amuran jin kai cikin wata sanarwa ofishin ya lura cewa akwai yiwuwar mummunar guguwar ta shafi al'ummomi a yankuna goma na ƙasar pakistan a yau talata hukumomin ukraine sun ce wani wato wani harin makami mai linzami na rasha wanda ta kai a kirkiv ri da ke tsakiyar ukraine ya kashe akalla mutane shida wasu mutane ashirin da biyar suka jikata gwamnan yankin dnipro serhir larsek ya ce rasha ta ruguza wani gidan jama'a bene mai hawa biyar a harin da ta kai yayin da masu aikin ceto ke ci gaba da tona baraguzai a kokarin da suke na ceto wato na ceto masu sauran shan ruwa garin kirkiv ri shine mahaifar shugaban ukraine wato vladimir Zelensky wanda ya wallafa a shafinsa na Instagram cewa 'yan Rasha masu kisan gilla na ci gaba da yaƙi akan gidajen jama'a da garuruwan jama'a da kashe mutanen da basu ji ba basu gani ba zelensky ya ce ba za a taɓa yafewa 'yan ta'adda ba kuma ko shakka babu za a riƙe su da alhakin kowane makami da suka yi amfani da shi to jama'a ana sauraron cikakkun labarin ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla kafin ku ji ƙarashin labaran za mu fara kawo muku rahotonmu na farko A yau talata ne Majalisar Dattawan Najeriya ta zaɓi tsohon gwamnan jihar Akwa Ibom Godswill Afabiu a matsayin shugaban Majalisar Dattawa ta goma duk da adawar da aka yi ta nuna a lokacin da ake ta kamfe a kan kujerar. Jam'iyyar APC ta ce Afabiu ta fi so da mukamin. Wakilin murya Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani akan yadda zaɓen shugabannin Majalisar Dokokin ƙasar ya gudana. Yadda zaɓaɓɓen sabon shugaban majalisar dattawan Najeriya a Akpabio ya yi rantsuwar kama aiki kenan bayan da magatakardar majalisar Sani Magaji Tambol ya ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben da ƙuri'u 63 inda abokin hamayyarsa kuma tsohon gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yari ya tashi da ƙuri'u shekaru Sanata Muhammad Alin Dume shi ne ya gabatar da gospel a Fabio ga majalisar dattawa ga abin da ya bayyana wa muryar Amurka bayan an kammala zaben shugaban. Ni yadda nake dubawa wato Allah ne ya yi komi don ni a zamana ɗan Najeriya daga Arewa wanda na yi jagorci cewa a zaɓi ɗan kudu don a samu adalci don a samu cewa bisa kundin mulkin kasancewa ba bangaren kasan nan da za su ga kamar an yi musu danniya ko kuma an nuna musu rashin adalci to alhamdulillah yau Allah ya taimaka mana ya taimaka ma kasan nan ya taimaka wa gaskiya ya tabbatar da gaskiya kuma Allah ya sa shi wanda muka bashi amana ya jagorce mu a zaman shugaban 'yan majalisar dattawa ya zamanto mutum ne wanda zai kuma fidda mu a kunya. Ɗaya cikin waɗanda aka yi zaben shugabannin da su, Sanata Abdul Ningi daga jihar Bauchi, ya tsokaci ne akan hujjojin da ya sa shi ya zaɓi tsohon gwamnan jihar Zamfara Abdul Aziz Yari, a maimakon wanda ya samu shugabancin majalisar dattawan a fabio. Mun fafata takara mu mutanen Abdul Aziz Yari tsakaninmu da fabio duka mutane ne da muka san su suka san mu mu da a tunanin mu kan cewa shi abdul aziz yari zai fi sauraron mu kuma zai fi kare mu to amma kana naka Allah na nasa kuma addinin mu ya nuna mana kan cewa idan irin wannan ta kasance to sai mu karbi kadara mun karbi kadara kuma za mu yi amfani da gaba ɗaya 'yan majalisa mu tabbatar kan cewa mutanen najeriya sun ci gajiyar wannan majalisa A bangaren majalisar wakilai kuma Tajuddin Abbas daga Zaria shine aka zaɓa da gagarumin rinjaye inda ya samu ƙuri'u uku. sannan abokan hamayyarsa Ahmed Wase daga jihar Filato da Aminu Jaji kowannen su ya samu ƙuri'u uku ne kacal. Wani abu da ɗan majalisa daga mazaɓar nasarawa ta jihar Kano Hassan Shehu Hussein ya ce 'yan majalisar sun yi zaɓe ne na cancanta. A wannan zaɓe da aka bi an yi zaɓe ne na cancanta. Kamar yadda kika sani al'ada irin ta majalisa da wahala mutum ya zo daga ɓangaren 'yan hamayya wato opposition kenan a ce zai nemi irin wannan kujerar dama kujera ce ta majority party saboda haka a cikin waɗanda suka fito a bangaren majority muka duba muka ga cancanta muka ga wanda idan Allah ya bashi zai kawo canji a tsari na wakilci da ake da shi a Najeriya kuma honorable tajuddin idan kika duba yadda bayanai suka nuna dan majalisa ne mai kokari haziki wanda irin dokoki da ya kawo a majalisar kasa ba a taba samun dan majalisa wanda ya kawo irin waɗannan dokoki masu yawa ba mataimakin shugaban majalisar dattawa sanata barau jibrin daga jihar kano ya ci zaɓe ne ba tare da hamayya ba haka zalika shi ma mataimakin kakakin majalisar wakilai benjamin kalu madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. A yau talata ne shugaban Amurka Joe Biden zai gana da sakatare janar na kungiyar NATO James Stoltenberg a fadar White House yayin da ake kokarin samo wanda zai gaji Stoltenberg din. a baya an shirya za a yi ganawar ne a jiya litinin amma aka ɗage zuwa wani lokaci a yau talata duk da fadar white house ɗin ta ce makasudin ganawar shine tattauna batun babban taron manyan wato kawancen manyan ƙasashe da ke tafi a watan gobe a vilnius na ƙasar lusenia ana ganin wani batun da za a mai da hankali a kai shine na kowane ne zai kasance sakataren kungiyar ta nato musamman a irin wannan mawuyacin hali da ake ciki a tarihi cikin tsawon shekaru na wato cikin tsawon shekarun ta saba'in da hudu yayin da kasashe ke ci gaba da fuskantar yakin da rasha ke ci gaba da yi a ukraine a watan fabrairu ne dai mai magana da yawon sakataren kungiyar ta nato ya bayyana cewa saltenberg zai ajiye aiki da zaran wa'adin da yake kai ya kare a watan oktoba a ranar litinin ne shugaba ibrahim ra'isi na iran ya kai wata ziyara kasar venezuela inda ya ce kasar iran da venezuela na da bukatu iri guda kuma suna da makiya iri guda Raisi wanda ya gana da shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro ya bayyana cewa Iran da Venezuela na son bunƙasa kasuwanci daga kimanin dala biliyan uku a duk shekara zuwa dala biliyan ashirin a shekara a tsakanin su. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai nan Amurka, inda a yau ne ake sa ran gurfanar da tsohon shugaban Amurka Donald Trump a gaban wata kotun tarayya da ke Miami a jihar Florida. Ana da ya tuhumar Trump da zargin karkatar da bayanan sirrin tsaron ƙasa bayan ya bar fadar White House a bayan ya bar fadar White House a shekarar 2021. Abokin aikin Ibrahim Garba ya tattauna da Ɗanladi Suleiman, tsohon mataimakin shugaban kungiyar zumunta kuma ɗaya daga cikin jami'an tsaro da suke aiki a kusa da kotun da za a gurfanar da Trump domin jin halin da ake ciki sai ya ce. A kotun dai na ga jama'an tsaro ba daga nan ma kawai ba don akwai wasu da na gari ne magana da su wani yake ce daga Washington DC aka kawo su wasu kuma daga Atlanta yan ah, homeland security ne akwai su ma da cikin mafi da yawa da mu ma in ba ka san su bane ne ba za ka gane kowane ne ba amma yadda ake ce wurin nan ya cika da yan tsaro Wato kenan wato akwai 'yan sandan ciki da dama kenan saboda ba a son mutane su fahimci cewa suna nan saboda su san abin da mutane ke tattaunawa da sauransu kenan? Yawa an kawo yawancin su a hmm? nan Miami din akwai ofishinsu na FBI din a nan. Hmm. To amma an kawo mutane a zo da a cushe a tabbatar da komai an gudana yadda ya kamata. To kafin mu zo nan a talabijin mun ga masu zanga-zanga na bangarorin biyu a kan tituna ba mu san ko kusa da kotun ba ne, 'yan sanda kuma na ta zirga-zirga. Tana ganin duk da haka ba alamar za a samu tashin hankali ganin cewar suna ɗaga kwalaye. In dai an basu in dai za a bi tsari yadda ya kamata in ana abubuwa ka da akwai sashi biyu normally uh, su yan tsaro za su raba su a samu su leader suna gaya musu dalla dalla an san kai kana da naka ra'ayi wanda yana da nashi ra'ayi as long as an raba ku kowa ya tsaya da za ku iya magana da juna amma kai kai inda za ku haɗa. a ce ha ya ka faɗa in maganan baki ta can baki ne ku yi amma ba ta ban ciki To da yake um, kana da masaniya game da tsarin kotu shin za ka ɗan iya gaya mana yadda jama'a musamman ƙwararru ke ganin wannan shari'a za ta shafi takarar shugabancin ƙasa da Trump ke yi? Abun ya dangantaka wanda kai magana ko kuma wanda kake jin ra'ayi. Mm. To wanda suke ba supporters ɗin ba suna cewa kawai dama yayi abubuwa da yawa an kai shi kotu a zo dai ba kama shi ba to amma wannan din suna da evidence sosai da bayan da za a iya fita wannan nan to wasu din kuma wayannan sauran in kai magana da su wanda suke supporting nashi ba wai suna da wani evidence za su ce ga shi dalilin da ya sa kar a tuhume shi ba su ne kawai sai su kawo maganan Hillary Clinton an ta an same ta a telefon ɗinta tana da uh, wasu messages da ya nuna abin tsoron kasa ne to amma wai ta ba fita komai ba don mai wani za ta yi don da yan gade kawai yana takarar zai zama shugaban kasa. To malam da tsoro. Kamar ba kawai suna zarginta da mallakar bayanan sirri ba ne. Suna zarginta da cewa ta, ta lalata wasu bayanan da ake kokarin a gano daga wajenta shine suke ganin tunda ta lalata bayanai ta abin da ake kira tamfarin with evidence don haka baka gani ita ma kamata yi idan ana tuhumar ka da laifi in ka lalata bayanai ka baka gani shi ma babban laifi ne ya kamata a tuhume ta kamar yadda suke zargi eh, to abubuwa na wani lokaci ya dangantaka wane ne babban shugaban masu investigation kamar shi chief justice tsohon mataimakin shugaban kungiyar zumunta Ɗanladi Suleiman kenan a hirashi da Ibrahim Garba. Yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar, inda waɗansu mutane a kan babura ɗauke da makamai suka kashe mutane bakwai a yankin shaitu a cikin ƙaramar hukumar karkarar Bazaga a cikin gundumar birnin Kwanni. Tuni dai 'yan bindigar suka sulale zuwa cikin tarayyar Najeriya duk da ƙoƙarin da jami'an tsaron Nijar suka yi na cin musu. Haruna Mamman Bako gare ka. A garin Sheto da ke cikin karamar hukumar mulkin karkarar bazaga a cikin gundumar birnin Kwanni ta jihar ta wajen guriyar Nijar ne waɗansu fataken jakai suka faɗa tarkon waɗansu mahara da suka kwace musu dabbobinsu na jakai inda daga bisani su masu dabbobin da aka kwace suka ci gaba da bin maharan waɗanda suka kwarari iyaka da tarayyar Najeriya. Sani ya na garin Sheto sun sai dabbobi jakai sun ta yi da yanzu sun ta sai suka sai makiyaya da shanu da tumaki da sun ka tare jaka sun ka sa cikin nasu shi makiyaya suka amshi jakan suka kai da suna da yawa jakan sake suka doki mutane sun ka kira yan uwansu aka tahi sai da dai sun kai abin kilo ishirin da daya suka gaje sun kalla ba su da bindigogi adda da ke gare to yanzu da an faɗa ma yan siyan ya suka doki motoci sun kwari suna ba su cin musu ba kuma mutanen gayyata sun kai kasan in ba da wannan eh, haruna rayuwar ƙauye ba dan kusha ka mai bindiga aka ta san mai da kai da hadda sanda yanzu suna can sai to ga masu masu nuka an kira masu masu nuka sun taho amma yan sai yan sai sun ka dora haliji sun ka dora haliji mutanen sun kai gudu ya halbin gado sun kai ashe sun halbe mutum shidda daga bisani hukumomin gunduma da na da'irar bazaga da jami'an tsaro sun isa a wannan gari na shetau domin isar da ta'azira su ga al'ummar garin shetau kamin daga bisani maga magajin garin Bazaga ya yi wa manema labarai karin bayani game da abin da ya faru a lokacin da mutanen suka tunkari maharan da suka kwacewa fataken dabbobinsu na jakai Manu Ibrahima na da Bazaga. To da yake mutane sun shiga gabansu ga su ga barayin shi mutane. To ba samu sun kamsu a nan bisa shi ba barai suka yi ta tahiya da su. Ashe su sun sa su suka aji na can gaba. Don ka ko da kanjima sai ga abokan harkokin su tahi masu ɗauke da makamai to haka an kai dai abun bai yi daɗi ba wannan karon da an kai sun iske mutane lalle mutane sun gani sun yi gudu jami'an tsaro su ma sun kai to su ɗin da yake ƙetare ta suke sun ga jami'an tsaro sai suka sha da baya jami'an tsaronmu su ba su da yankin wucewa can ƙetare. don haka an kai sun ka tare mutanen gari ina ganin dai abin dai ba daɗi musamman samu hasarar rayuwa mutum bakwai suka rasa rayukansu cikin wannan al'amarin daga ƙarshe malam manu ibrahim magajin garin bazaga a madadin hukumomin da suka kai gaisuwar ta'aziyya wa mutanen shekau ya ja hankalin jama'a da su bar bayan bindiga lokacin da duk suka kwace musu wata dukiya kiran da gare mu shine mun sha hudi mun sha kwatanta mu mutane wayannan mutanen ko ba gani su da makami ba yau abin tsoro ne don dubar su ta hita mu saboda haka kullum muna jan hankalin mutane in abin ka yi an ka amshi abin ka to in baka iya koyi baka iya hankuri ka iya hankuri ya hika ce ka bi su don baka iya kwato su har yau ai ba su amshi wani abu ba an ka zo an ka kwato su gare shi a wuya ba a samu ba to don saboda haka nan ka gani biyar su ba alheri na kuma musamman da zan ba kasa guda ce ba ya zan bakin iyaka ne kaga yan dukkan da ka ketara to wannan hadari na ko da an ce jami'an tsaro na kan dauke ka gani ko wuya ga haka nan saboda sojojin wata kasa ba su da incin ketara wata kasa in ba da izini ba ka ji abin da ya muna tarnaki da ga wannan abu saboda haka nan mutane su bar wannan izgili kullum muna faɗa musu kullum muna jan su bai kawo alheri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 Noma tushen arziki, noma na gaba. Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Rahotannin baya-bayan nan da wata kungiya mai zaman kanta wato IDH Sustainable Trade Initiative mai fafutukar karfafa kasuwanci mai ɗorewa tsakanin ƙasa da ƙasa ta fitar ya nuna cewa ƙasar ghana ta kashe dala miliyan ɗari biyar da sittin wajen shigar da shinkafa cikin ƙasar daga ƙasashen waje a bara abinda masu sharhi suka ce hakan na barazana ga tsaron abinci amma ƙoƙarin da ƙasar ke yi wajen shawo kan matsalar taɓarɓarewar tattalin arziki da take fama da shi mai sharhi kan harkokin noma kuma jami'a hukumar da ke nazari a kan shuka ma'aikatan noma da kiwon dabbobi ta ƙasa malam jafar dan kwabiya ya bayyana wakilin mahamza adam dalilan da ke haifar da wannan matsala ta shigo da shinkafa daga ketare shinkafa sai ce yau a ghana in muka kirga abincin da mutan ghana ke ci shinkafa bai wuce namba na biyu ko na uku in ma bai zo farko ba shi sa shinkafa na da matsayi sosai a ghana da sauran kasashen afirka baki daya amma ba mu yi kokari mun tunkari sakiyan abincin da muke ci da shukin da muke yi ba. Shekaru kadan da suka wuce kamar goma ko ashirin yawancin abincin da ake ci abinci ne na masara da maiwa da rogo da dundu. To yau harshenmu ya sake amma nomanmu bai sake yadda harshenmu ya sake ba sai mu yi la'akari da abu uku na farko noman da muke yi noma ne da muke dogaro da ruwan sama duk wanda ya san shinkafa da noman shinkafa ya san shinkafa ba ta taba yi sai da yawan ruwa saboda abinci ne da ke amfani da ruwa fiye da amfani da take yi da taki ba kamar masara ne da za a ce in an bata taki ruwan ko koda bata da yawa to masaran yayi shinkafa in ya rasa ruwa ba a samunta yasa garurukan da muke shigowa da shinkafa nan kasan ghana sun lura da wannan abu sai suka sake yanayin shuka shinkafansu ba su dogaro da ruwan sama ana ba shi ban ruwa ne wanda abunda ake ce ma irrigation system abun da suke samu mu dauki kamar thailand inna yawa yawan abincin da muke shigo da shi na shinkafa yake fitowa thailand na samun kashi fudu na shukin shinkafansu fiye da abun da ghana ke samu in aka lura da ko da a yi shuki kan eka daya shi in ya zo haka ba mu iya mu samu yawan abincin da zai ciyar da mutan Ghana balle mu ce ma wai za a fita da shi a samu kuɗi da shi. Na biyu irin da ake shuki a Ghana manoma fiye da kashi saba'in suna amfani da irin da kakanninmu yau mu ce kamar shekara talatin suka yi amfani da shi a gonannakinsu har wa yau shi muke amfani da shi. Alhalin ilimi ya je nisa yau ana shuka shinkafa daya ya baka lunkin abin da za a girbe na local rice da mu muke shukawa a nan. Na uku, manoman da kansu suna da rashin ikon da za su sai taki, shin ce ba a kudi hannunsu da za su iya su doki su sa cikin nomansu. To kaga in ya zo haka, manomi zai iya samu yawan shinkafan da zai ciyar da kasuwan da yake sayarwa. Amma babban abun da ya sa muna shigowa da abinci daga kasan waje abu biyu ne. Na farko muna da abun da ake ce ma dandano, wanda dukkanmu masu jina duka suna cin abinci musamman shinkafan da ke da dandano mai daji. Sa'annan yana da kamshi yasa sababbin irin shinkafan da ake yi yau ana shukawa muna kiransu long green aromatic shine mai sawo kuma mai kamshi yau kowa ya san cewa shinkafan ghana in ka dafa ma mutane goma la'alla yunwa zai sa biyu cikin su su amma koya aka koshi in aka zo da shinkafa mai dandano sa'annan mai kamshi za ka samu mutum ya manta ma kamar ya ci abinci saboda shinkafan na mai yana jan hankalin shi ya zo ya ci to abun da nan ba mu yi kokarin yi kenan ba sai yasa koya ka ajiye abin shinkafan gana ka ajiye wanda ake shigowa da shi mutumin gana zai yi suna zai yi aure masu ji na dai shaidu ne ba wannan zai je ya zai shinkafan gana yau wai za a dafa a yi aure kowa na neman shinkafan da in aka ci ba a zubarwa. To wa'yanga ababai suka sa yau muke inna muke muna kashe makudan kudi muna shigowa da abinci. Amma da gwamnati ya lura da wayannan ababai ya samu mana irrigation system shine ban ruwan da zai taimaki manoma a wurin gonansu sa'annan ya taimaki masu sarrafa shinkafan da muke shukawa ya zamana an yi binkice an samu shinkafan da zai ba mu eh, girbewa mai yawa mu kuma samu masu dandano mai kyau da kuma masu kamshi za mu ga kowa ya sake yana cin abinci ko shinkafan gana amma in ba mu yi haka ba hal jibi sai mun shigo da shinkafa sa'annan mu ci abinci shinkafa mai daɗi. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku abin da masana tattalin arziki ke cewa game da wannan al'amari. Yanzu a madadin Malam Jafar Dankwabiya da kuma wakilin Makomasi Hamza Adam sai kuma June, Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauki da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe Sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin rayun da kuke aiko mana ta hanyar imel. Yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. Za kuma mu fara ne da ra'ayin Sadiq Ali na Gashuwa. Mai cewa ina kira ga sabbin shugabannin majalisun Najeriya cewa da yake ta faru ta ƙare waɗanda Allah ya basu su su haɗa kai da waɗanda ba su yi nasara ba. Batun ci gaban Najeriya da yin dokoki waɗanda za su amfani Najeriya ya zama gaba da komai. sai kuma ra'ayin sadi mai lange-lange yalwaya wuri mai cewa muna jinjina wa gwamnatin najeriya a game da sanya hannu kan dokar bayar da bashin karatu ta ƙasa dokar da za ta wa ɗaliban da ke manyan makarantu damar karɓar bashin biyan kuɗin makaranta daga gwamnatin tarayya da fatan allah ya sa shirin ya cimma nasara amin